يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون يا قوه ان سكاي ايماني ده الله سكاي ايكي ده شريعه Kar ku shiga gidajen da ba naku ba har sai kun nemi izinin shiga daga waɗanda suke zaune a cikinsu ku yi musu sallama wato ku ci wajen neman izinin da yin sallama ɗin assalamu alaikum in shigo wannan neman izinin da aka yi muku umarni da shi shine mafi alheri a gare ku sama da shiga kwatsam babu izini domin ku tuna abin da aka umarce ku da shi ku aikata shi